masu kallon barkamu da dawowa daga wannan hutu da aka saba zuwa na rafin lokaci insha Allah muna tare da Dr. Abdulrashid Shehu kan abin da ya shafi cutar nan ta sukari yana wayar mana da kai to likita dangane da kamar yadda ka bayyana kafin mu je hutu cewa a shi ita wannan cutar sukari ta kasu kashi uku shi kashi na uku shi ne wanda ya fi samun yawanci mata masu juna biyu wanda daga sanda ta samu juna biyu za ka ga tana da shi bayan ta haifi abinda take tare da shi kuma sai a duba a gaba in aka eh, auna to wani irin illa yake yi mata wannan tsakanin to eh, kaman illan da yake yi shine bai da bambanci da illan sauran eh, yake da suna cututtukan sukari ko kuma sauran nau'o'i wanda yake wa jiki mafiya za ka ga eh, in muka kalli cutan za ka ga yana da illa so amma in za mu takaita shi akan ita da ke da kamar misali take dauke da juna biyu mm. so an fi ganin illa din ana iya ganin illan haga jaririn ta misali tana iya gadar masa kenan kila eh to ba zan ce za ta iya gadar masa ba saboda a lokacin da aka haife shi ko kuma a wannan shekarun eh. ba lallai ya samu ba amma misali lokacin da ya wasu shekaru kila akwai yiwuwar ya samu mm. shi ma ba tabbas amma abin nike so in ce shine lokacin da mafiya za ka ga akwai abin da ake ce masu mm. yaran za a haife su da girma wani lokaci misali sai ka ga an haifi yaran kaman ya zama kato sosai wato ya zama kato sosai mm. wani lokaci ma ba za ta iya haihuwan shi ba saboda girman saboda girmansa wato a wannan yanayi din ba abin murna bane a ce an haifo babban yaro eh to in ba sakarin ne misali ba sakari to sai zama sai zama yaron ne lafiyayye mm-hmm. misali amma idan ya zama akwai dalilin sukari eh. to sai zama a wannan girman na matsala ne to zai yi ya bashi matsala ko da nan gaba mm-hmm. an gane eh. so saboda haka nan zai zama wani lokaci haihuwan ma sai ya zama ta gagara ila sai mm. an yanka yawa eh. sai an yanka an yi cs sannan a fitar da yara mm. so wannan yana ɗaya daga cikin illan da zai iya ba da ita mai juna biyu shi kuma yaran ba za a ce zai iya ba shi ma zai iya ba shi illa kila zuwa lokacin da ya girma ko kuma lokacin da ya wasu shekaru hmm. ko kuma ya zama wannan sanadiyya ya zama wannan jikin nashi ya eh. ya zama mai jiki ko kuma irin wannan ya zama yana da kiba sosai ko a cikin rayuwar shi sai zama ya samu wannan matsala din eh. so amma ita akan kanta to zai yi zama ta samu wannan matsala din sannan kuma yanzu idan misali ya kasance sai an yanka ta to so dole dama kafin a yanka sai an yi controlling din hmm. shi diabetes din saboda duk mai diabetes ba zai yi aji mashi rauni haka kawai ba saboda wuyan warkewan shi yana daga cikin illolin yana daga cikin illolin shi so mm. kaga ita kan kanta misali in aka ce yanzu mm. gashi tana da diabetes to yanzu dole ma kafin a taba ta ko a ce za a yi mata aiki a fitar da yaro a mm. lokacin da misali ya kasance ba za ta iya haihuwa ba eh. to eh, sai an yi aiki to dole kafin a yi aikin nan sai an control yawa an yi control mm. yawa saboda in aka yanka to karshe zai zama ciwon bai warke bai sai wata da watanni bai warke ba so kuma kaga ciwo a ciki irin wannan eh. to kaga zai iya ba akwai hatsari mai girma sosai so kaga nan ma kila wannan yana daya daga cikin abinda da za mu iya cewa amfanin zuwa awon ciki ga su eh, mata masu juna biyu mm. tunda lokacin da aka gano tana da shi tunda in suna zuwa a ɗaya cikin abin da ake diba hadda yanayin mm. sukari a jikinsu so wannan shi ma yana da matukar eh, amfani sannan kuma mm. misali in muka ɗauki wasu illoli na sauran su cututtukan to kuma za ta samu illoli da yawa ne wanda suka hada da eh, cutan kwada ido mm. da sauransu wanda dai wani lokaci kila in Allah ya sa misali ko da ta haihu eh. to za ka ga wasu abubuwan da sun tafi tunda ita ba na dogon lokaci ba ne amma dai za ta iya samun waɗannan illoli ɗin sosai haka ne haka ne na'am to shi misali ciwon sukari wanda illoli ke ga yake haifarwa ga jikin ɗan adam to illoli shi ne mafiya su ma illoli ne masu wasu za ka ga suna ɗaukar lokaci kafin su bayyana misali abinda za mu kira da turanci complications mm. misali wato illolin misali in muka ɗauki cutan sukari mm. za ta iya kawo cutan hawan jini sai ka ga mutum lokaci guda yana da hawan jini sannan kuma yana da sukari hmm. kuma sai zama yana da abin da ake cewa secondary hypertension wato cutan hypertension din ne hmm. cutan sukari ne sai ya zama ta sabbaba cutan hawan jini alal misali illan da yake shine wannan glucose din da yake baya sarrafuwa baya sarrafuwa yawa baya sarrafa shi a jiki eh. sai zama ya ya dunkule ko kuma ya rika tattaruwa a cikin hanyoyin jini to sai zama hanyoyin jinin sun tattoshe sai zama jinin ya hau mm. wato zuciya tana buga jini da karfi amma eh. babu hanyoyin da mm. shi jinin zai wuce sosai sai zama mutum yana da hawan jini so kaga shi ma wannan zai ɗauki lokaci eh, da mm. yawa sannan kuma yana toshe kananan hanyoyin jini misali in muka ɗauki hanyoyin irin hanyoyin jinin da suke a cikin kwada eh. cikin kwada akwai hanyoyin jini kanana mm. so idan ya zama shi wannan glucose din ya bi duk irin waɗannan wuraren ya toshe sai mm. zama mutum kwadan shi ta lalace sai zama ta ba da matsala mm. sannan kuma shi ma saboda sukarin ya yi yawa a jiki kuma ba a sarrafa shi zai zama eh, mai yake da suna dole sai an samu hanyar da za a fitar da shi hanya kuma kusan in ce kwara ɗaya ce ita ce hanyar kwada ɗin wato ya fita cikin fitsari hmm. so lokacin da yake fita din to eh. sai zama saboda kamar a likitance ana cewa yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya zama suna da girma ko kuma don fitansu ya zama suna da kaman kauri za a ce tunda misali in muka kalli eh, misali muna iya cewa yana da kauri a eh. mahangar yawa a mahangar likitanci misali to saboda haka nan sai zama Eh, ya fita ta ta wato ya fita da karfi misali mm-hmm. to wanda kuma bai kamata ya fita ba kama a ce kofa eh, ce ko kuma mm. wata hanya ce wanda za ta iya ja so lokacin da aka sa abu mai kauri ko kuma mm. wanda ya fi karfin wannan to zai zama ya ƙara buɗe hanya ɗin to sai zama a hankali a hankali ya lalata shi kama abin da ake ce glomerulus mm. ko kuma abin ke tashi ce shi fitsarin eh. sai zama ya ƙara girma sai zama eh, ya lalace a hankali a hankali da ya lalace sai zama mutum da kwadon mutum ta lalace so wannan ɗaya daga ciki sannan kuma shi ma still akan hanyoyin jinin mm. shine zai iya abinda ake samun mafi akwai abinda ake ce ma glaucoma mm. no ba glaucoma ba afuwat cataract cataract shine kamar yanan ido mafiya za ka ga mutum yana da sukari musamman a ƙauyuka mm. sai ga mutum yana da sukari amma bai sani ba a hankali a hankali yana da wannan matsala din mm. sai wata rana sai a rika ganin yanan ido a idan shi a hankali a oh. hankali a hankali mm. har ya kai kila yanan idan bai iya gani sai ranar da kila abin ya dame shi sai ce bari ya je asibiti saboda yanan idan haka ne to in ya je asibitin an diba ana diba sai a ga ashe yana mm. da siga ne yana da sukari saboda shi sukarin zai iya zama kamar yana affecting lens na idan mutum so wannan <coughs> illolin daga cikin illolin shi ciwon sukari sannan mm-hmm. kamar yadda na yi magana shine rashin warkewar rauni mm-hmm. sai zama an yi rauni sai zama ya daɗe bai warke ba saboda sukarin eh. kaman yadda mutum yake buƙatar sukari eh. saboda ya rayu eh, ya samu kuzari haka nan su ma ƙwayoyin cuta suna buƙatar sukari mhm. so lokacin da ƙwayoyin cuta suka samu rauni misali ya zama rauni akwai sukari sosai a jiki tunda jikin mutum ne kuma jini yana zuwa a gurin to sai mm. zama su ma sun zauna a nan sai zama suna ta yaduwa wannan oh. yaduwan da suke sai zama sun hana raunin ya warke mm, to sai zama mutum ya daɗe yana da ciwon sukari sannan wato da ake cewa kamar kan jiki din na mutum ya warke ya ji ciwo wasu jikin su zaka ga ya daɗe bai warke ciwon da kwana biyu uku zai kame su suka ga da wajen sati Eh. to ya kamata a bincika kenan eh, lalle siga ne eh, ya kamata a bincika ko akwai dama irin wannan jiki da to a likitance dai ba zan iya cewa akwai ko babu ba ni ah, hmm. amma misali yana da kyau a bincika tunda wani lokaci za ka ga ciwon an ji shi amma dai ba a san hmm. ko kuma ya ƙi warkewa sai a rasa menene ko kuma za ka ga hmm. cikin kila a wani lokaci ne ya samu mutum dama ba can yana da abu da ke ce makan jiki ba amma dai dama rauni ya kamata ya zama ya mm. warke kuma akwai dalilan da ke hana rauni warkewa mm. waɗanda ba na mm. sukari ba amma dai in kamar misalin rashin cin abinci mai kyau da sauransu eh. sai zama mutum ya daɗe bai warke ba ya kamata ya kame kame ba ko kuma yana da matsalan ko abin da ake ce ma clothing factor ko wasu dalilai dai sai zama ko jini na hmm. zuba ko wani abu dai makamancin haka sai zama jikin nashi bai uh, warke ba to amma dai a irin wannan yanayi din ya kamata misali in mutum ya samu rauni ya daɗe bai warke ba to a je a bincika a tabbatar me yake damun me ya hana wannan raunin ya warke hmm. idan sukarin ne kaga sai a ɗauki mataki tun da wuri haka ne so waɗannan wasu daga ciki ne ka sannan kuma ma illoli sannan kuma akwai ma abin da wani lokaci ke faruwa shine na akwai abin da ake ce ma eh, gangrene misali sai zama sanadiyar toshewar hanyoyin jini misali wani lokaci yana fara tun daga yatsu Eh. sai zama tunda yatsu hanyoyin jini ne wanda suke nisa da abin da ya shafi zuciya misali zuciya eh. to sai zama su ma kanana ne sai zama sun toshe sai zama ba su ba jini ba ya zuwa Ba ya zuwa so karshe abin da zai faru shine sai yatsu ko karshen jiki eh. musamman kafa ya fi kama kafa sai zama ya ya bushe sai kaga jiki ne gashi nan amma ya bushe ya koma mm, kaman ba shi yake haifar da kumburi ba kenan a'a ba kumburi akwai misali lokacin da mutum ya rauni mm. zai iya samun wannan sannan kuma akwai lokacin da misali shi akwai dragon green akwai kai diabetic food ake ce mashi akwai mm. yiwuwar ya zama ya bushe akwai kuma ya zama a rauni ne amma ya ki warkewa mm-hmm. so karshe dai wannan irin wannan sai an yanke kafa din subhanallah mafiya sai an yanke kafa din wato mm. ba sai da daukan lokaci da ya jini ba zuwa wajen yawa eh wurin ya riga ya bushe bayan da za ka yi da shi ya dawo ya riga ya bushe kwata-kwata ba abin zai sake amma wannan sakaci ke iya kawo hawa sakaci ne mana eh. ya kamata a je asibiti ne da wuri sanda aka ga wajen ya fara canjawa ya zama an je asibiti yawa so dole sai an yanke wurin bai da wata mafita tunda ya riga jiki ne ya riga ya bushe ba yadda za a a sake dawo da shi hmm. so waɗannan wasu ne da daga cikin illolin shi da ciwon sukari ciwon sukari kan iya haifarwa wanda kuma yana daidai da kyau ya zama koya ake ciki dai an je an ga likita kada ya zauna an yi sakaci har kai ga an yanke gaba kamar yadda ka ambata na'am haka ne haka ne to kamar shi wannan ciwo din yana da wasu alamomi ne da mutum zai iya gane cewa lallai suga ke gare shi e to akwai alamomi haka da za mu iya cewa akwai mm. alamomi na ciwon sukari, mm. wanda kaman akwai wani lokacin da ake cewa unspecific wato alamomi ne amma ba na kai tsaye ba misali in muka ɗauki kamar eh, kamar misalin yawan shan ruwa eh. za ka ga kila wani lokaci sai a ce ko saboda zafin rana ko wani abu sai ga mutum yana yawan shan ruwa ko yana yawan cin abinci eh, ko kuma yana yawan fitsari mm-hmm. fitsari ya sha ruwa da yawa sannan kuma ya fitsari da yawa sannan kuma yana yawan cin abinci mm-hmm. da sauran abubuwa sannan kuma misali in muka ɗauki kamar eh, ƙaiƙayi mm. misali alal misali barin ba da mafiya duk inda wanda yake da fitsari mm. wanda yake da ciwon sukari ya yi mm. fitsari za ka iya ganin ko a kewayen ne ko a wani wuri wani zarni na wanda ba a saba da shi yana tashi saboda sukarin da yake fitarwa to ba iya fitsarin ne ke fitarwa yawa saboda cikin fitsarin akwai sukari da yawa mhm. sannan wasu wani lokaci ma zaka ga hatta irin wannan shazuma ma ake cewa eh. yana zuwa kewaye sai ka ga yana bin ah, bawalin da ah, mutum yi eh. sannan kuma da yawan jin kaikayi a gaba sai zama jikin mutum yana yawan yin kaikai musamman a mafitsara da sauransu saboda shi wannan sukarin san yawa yake biyowa ta nan sannan kuma dalilin kwayoyin cuta mm. to wannan su ne <coughs> yana ɗaya daga sannan kuma yawan samun infections wato yawan kamuwa da kwayoyin cututtuka saboda sukarin yana nan jiki bai amfani da shi eh, garkuwar jiki ta yi rauni yawa jiki ta yi rauni sannan kuma kwayoyin cututtuka suna son Hmm. Eh, sun samu hanyar shiga yawa suna son su ma sukarin sai zama sun zo sun zauna a jikin mutum so wannan wasu daga ciki ne wanda kuma zaka ka gade hmm. suna da yawa wanda kuma in mutum ya ga wasu daga ciki to yana iya zuwa hmm. asibiti musamman in suka ɗauki tsawon lokaci haka haka ne to yawan yin fitsari shi ma yana kawo yana alama ce daga cikin alamomin eh, zai iya zama alama saboda abin da ke kawo yawan yin fitsarin shine ne sukarin ya yi yawa a jiki mhm. jiki ya gaji da shi jiki ba ya sarrafa shi so dole ya fita kuma shi dama ta ya fitsari ke fita eh, idan misali jiki yana sarrafa shi da kyau to ba eh. bukatar ya fita ta hanyar fitsari zai zama jikin ne zai yi amfani da shi ba, wani sukarin da zai fita a jiki ba inda misali mutum zai lafiya lau zai yi fitsari to in an auna fitsarin ba za a ga wani sukari ba hmm. ba za a ga komai ba saboda jiki ya riga ya eh. yana buƙatar sukarin so ba zai bar sukarin ya fita ba wato glucose din ba zai fita ba eh. amma lokacin da ya kasance glucose din yana da yawa eh. me yake da suna jiki baya amfana da shi hmm. so sai ya zama yayi wa jikin yawa yanzu dole ya rika fita so da an kalli fitsarin ko kuma an auna shi da yan gwaje-gwaje sai a rika ganin akwai alamun glucose a ciki so wannan shine amma in mutum lafiya lau ba bukatar a ga hmm. wani glucose a cikin jikin mutum hmm. su waɗannan su ne wasu daga cikin alamomi na meke da suna na sukari sannan kuma misali akwai yiwuwar misali mutum ya samu kasala saboda cin abinci hmm. meke da suna abinci baya sarrafuwa yawwa glucose din da yake jikin mutum baya sarrafuwa kamar yadda ka ce shi yana ƙara kuzari yawwa to sai ya zama eh, kullum ba kuzari kullum ba kuzari mm-hmm. alhali yana kuma cin abinci yana cin abinci amma ba kuzari saboda mm-hmm. glucose din baya sarrafuwa a jikin mutum sai zama yana da kasala kenan yawa sai zama yana da kasala so mm-hmm. sai wannan yana da abubuwa da yawa wanda in za mu yi magana kan shi eh. so yana da dan abin nan sosai kama kama wasu alamomi ne wanda mutum daga yaji ya kamata yi wa kansa hukuncin shi yana da siga yana da ciwon sukari to ai <laughs> zai wahala mutum ya hukunci ya ce yana da sukari in ba a auna ba saboda in zai in akwai dalilai da yawa wanda eh. in ba misali kamar shi sukari kamar misali in muka ɗauki duka waɗannan alamomin eh. akwai yiwuwar wanda bai da ciwon sukari ya samu wasu daga ciki ko kuma ya samu ɗaya daga ciki ko biyu eh, bisa dai ba abin dogaro eh, ba ne yawa zama dalilin yawa sai zama wasu dalilin wasu matsaloli ne daban sai zama ya samu kina shan ruwa da yawa yawa shan ruwa da yawa ko wani abu sai zama mm. dalilin wani dalili ne ba dalilin ciwon sukari ba haka ne dole idan misali mutum kafin a ce yana da ciwon sukari dole sai an je asibiti an tabbatar so amma karan kan kanshi misali mm. idan abin da shi waɗannan alamomin suke da muhimmanci shine idan ya ji wasu hmm. kuma ya zaga bai fahimta ba ko kuma abin nan yana iya zuwa asibiti sai a bincika saboda hmm. shi binciken shine zai tabbatar da komai hmm. eh, ko da misali waɗancan abin da muka ce kamar cataract da wasu hawan jini da sauransu eh. ba lallai ba ne bai zama me da suna eh, ciwon sukari ne ya kawo su ba mm. akwai yiwuwar wasu dalilai ne daban misali mm. tunda muna da primary hypertension da sauransu to za ka ga akwai eh. abubuwa da yawa wanda za su iya kawo wannan so amma dai ya kamata misali idan mutum ya ji wasu alamomi a jikin shi to mm. sai hanzarta ya je asibiti eh. to kamar wani hanyoyi ake bi wajen gano shi ita wannan cuta da to uh, mafi yawa akwai hanyar da hukumar lafiya ta duniya ta ware shine hmm. nau'i ne na musamman domin uh, gane siga yawa eh wannan ita ce kamar aka fi amfani da ita shine fasting blood sugar wato mutum ba zai ci abinci ba na tsawon kamar awa takwas mm-hmm. so bayan awa takwas za a auna jinin shi eh. jinin shi to za a ga yawan sukarin da ke jiki da kuma wani iri ne da kuma wani iri ne ba, ba wani iri yawan yawan dai sukarin ah, ah. misali akwai mikadari eh in nau'i uku ne shi wannan kawai ana abin nan ne mm-hmm. misali in yaro ne in babba ne misali wannan mafiya ana amfani da shi ne a mm-hmm. a da suna wana dai an daujinin jinin kawai mikidarin sukarin ake mikidarin sukarin za a iya ganowa misali idan tana da juna biyu misali ana iya barin lokacin da ta ta sauka sai a ce to yanzu a diba in akwai fitsari akwai sukarin ko kuma mm. akwai glucose din sai a ce to yanzu an tabbatar da wannan gestational diabetes mm. ne wato dama kafin ta ɗauki juna biyu ba ta da shi sannan kuma yanzu ta samu juna biyu yanzu tana da diabetes yanzu kuma bayan ta haihu to eh. yanzu kuma ba diabetes kaga yanzu wannan yana alaka ne da juna biyu da ta ɗauka in kuma misali yaro ne mai ƙasa da waɗannan shekarun eh, eh, sha biyar zuwa ƙasa yawa ko kuma nau'i na biyu type 2 diabetes to hmm. kaga shi ma babu wani abin duka dai diabetes ne kuma abin da kawai yake bukata shine management ɗinsu yake bambanta hmm. wato kula da su so amma wajen tabbatarwa wajen tabbatarwa kawai ana son a diba menene miqdarin sukari a jikin mutum wato ya zama daidai da eh, bai wuce matakin da ba a so ba misali shi sigan dama a jikin mutum yana da amfani kuma yawwa yana da yana yana da bukata to idan ya zama ya wuce matakin da ake bukata eh. to shine za a yi tunanin eh akwai hmm. diabetes in kuma ya zama a yana daidai da abin ake bukata shikenan mm. ba wata matsala in kuma ya gaza fa to in ya gaza kuma kila sai a ce to akwai wata matsala misali tunda in dai mutum yana cin abinci eh. kuma jikin shi yana sarrafa wannan eh. to kusan ko da yaushe ba zai yi arasa glucose ba daidai da jikin yanda jiki ke bukata yanda jiki ke bukata in kawai aka mm. rasa glucose to akwai kila dalili ko baya cin abinci mm. ko kuma wani dalili na daban wanda yana da wahala wanda kuma dai hmm. ba san wata cutar da take sa ya zama mutum ba da glucose ba wannan dai ne shi ke da abin da ya zama glucose din saboda ba a sarrafa shi yayi yawa so akwai fasting blood sugar kamar da ce wanda za a yi hmm. bayan awa takwas ba a ci abinci ba eh. to sai a je a yi wannan a ɗauki jini sai a gwada sai a ga nau'in mm-hmm. sukarin da ke jikin mutum sannan kuma akwai sauran misali in an yi wannan mm. so in an ga kamar ana taraddadi ko kuma ana wani abin nan mm. so ana iya ƙarin wasu gwaje-gwaje kawai misali uh, cholesterol profile wato adiba uh, kitsan da ke a jikin mutum da kuma jinin shi da sauransu sai a diba a ga mm. nau'o'in da ke da kwai da kuma yawansu da sauransu da kuma kila har ma kila a koyuwar a diba shi kan shi insulin din ya akwai insulin din ya yake da sauransu musamman a kasashen mm-hmm. da suka ci gaba akwai abubuwa dai da yawa wanda zai yi a diba eh, mm. cikin jinin mutum wanda zai zama an mm. fahimci mikidarin shi sukarin da kuma kila ma kila har ma a tunanin kila tsawon lokacin da zai ake yawa ana fama da ana fama dai da cuta to kafin a magance ta yawa kafin abin da nake cewa tun kamar misali lokacin kafin ya zo a gwada shi yawa eh kafin ya lokacin da ta dauka yawa za a iya yana tare da yawa za a iya kamar kiyasta cewa hmm. ya dan dauki lokaci kila yana da wannan musamman in an diba hmm. kamar cholesterol profile din mutum eh. to zai ba da abubuwa bayanai da yawa akan irin waɗannan mm-hmm. matsala sukari cutar sukarin nashi da sauransu haka ne to shi ciwo ne wanda daga an gwada ake gano shi ko ko shi ma yana da matsalar sai ya taru ya kai wani lokaci ake iya gano shi e misali kamar in an gwada kamar misali akwai idan misali eh, da yau ya kamu da shi an gwada za gani idan yau ya kamu da shi eh an gwada gani china da sai eh, to ai kamar misali in muka dauki type 2 diabetes nau'in type 2 misali eh wanda yake kama da shekara 35 yawa to kamar yadda muka ce tun farko shine kamuwa da ita cutan ba yana faruwa lokaci ɗaya ba ne saboda waɗancan dalilan da muka faɗa to hmm. yana bi a hankali ne so ba zai yi wahala a ce ya kama mutum a rana ɗaya hmm. yanzu a ce jiya lafiyar shi lau amma yau ya kamu da cutan diabetes zai yi wahala hakanan ma ko da ne eh. koda da type 1 ne jiki yawa akwai yadda jiki zai iya zama eh, har a fahimci cewa mutum yana da diabetes ko kuma ya fara jin alamomi to hmm. dole akwai hanyoyin da shi jiki zai bi wato ya adaptin na wannan matsalolin wanda ba zai faru ba zai ya faru a lokaci guda ba hmm, hmm, amma saboda tsawon lokaci sai zama eh. an gane wannan eh. amma lokacin da aka auna misali sai aka ga ya hau so akwai yiwuwar kila ko likitan ko wani abu a yi tunanin kila lokacin da ya hmm. aka yi awon hmm. kila bai kai awa takwas din ba misali haka ne misali kila ko bai kai awa takwas ba kila ko awa shida ne ko hmm. kuma ya ci abinci amma sai ce bai ci abinci ba saboda ko yana son auna shi ana iya cewa ya je ko gobe ya dawo ko jibi ya dawo misali idan aka yi auna ɗaya ko biyu aka ga still hawan jini kai eh, yawan glucose din ya hau mm. to sai a tabbatar da yana da glucose sannan kuma ma akwai yanayin sauran alamomin jikin da za a gani mm, misalin waɗancan alamomin da muka ambata eh. irin su kasala da eh, me yake da suna da kaikayi na mm. mafitsara da sauransu so akwai abubuwa da yawa wanda in aka hada to zai iya yiwuwa sai a tabbatar da cewa mutum yana da sukari ko bai da shi so amma shi kila baya bukatar kamar yadda muka ce kamar hmm. a ce sai ya dauki ko wata guda ko sati biyu ana ta eh. bincike kamar kila cikin sati ɗaya misali duk in an haɗa irin waɗannan matsalolin hmm. za a iya ganewa in ma misali yanzu lokacin da sai da ciwon ya ci mutum ne ya ci ya ci a eh. lokaci guda ma ina iya ganewa misali ya zo da diabetic food eh. likitocin da suka kware da sun ga diabetes food suna iya cewa eh lallai wannan akwai yiwuwar akwai diabetes kila ma an tambaye shi wannan ciwon raunin nashi tun yaushe yake da wannan rauni ya ce ai yayi wata uku shi kuma bai warke bai ce eh wallahi bai warke ba to a je ai awon sukari ana zuwa sai a ga awon sukarin ya hau mm. so kaga ai ba za a jira komai ba eh, dama alamomin da ake iya gani sun tabbata shi alamomin da ke cikin jiki shine mm. ba a riga an tabbatar ba ana yi aka ga ya hau kaga shikenan an tabbatar eh, so wannan babu wani mm. kila ba bukatan ya dauki lokaci in ya dauki lokaci ma ko kaman kwanaki ko mm. wasu abubuwa to kila alamomin ne ba su gama tabbata ba ko kuma hmm. eh, cutar ne bata riga ta ce mutum da yawa ba kila akwai abubuwan da za a ƙara yi domin a tabbatar da ita din ne haka ne to wannan shi ne dai a takaice eh, to kamar yadda za ka gan an yi awon shi sukarin akan ba da wasu nambobi ne haka a ce kila ya kai ɗari ɗari da kaza to kamar nawa ne daidai za a ce idan mutum kamar sali ya je au kila a ce nan ba kaza ɗari ne ko bai kai ɗari ba eh. wane ne yake daidai wane ne kuma yake nuna cewa lallai suna eh. yayi masa yawa a jikinsa eh to wannan wajen me yake da suna abinda ake cewa shine kowane reading akwai hanyar da ake bi da kuma unit din shi wato kamar misali akwai milligram uh, fa litre ko kuma milligram fa deciliter da sauransu ko kuma Eh, akwai nau'o'i unit unit wanda ake sawa shi mai yake da suna shi glucose din so amma misali in muka dauke sa simplest one wanda aka fi kama misali random blood sugar akwai mm. random blood sugar ma da ake eh. wanda kawai ko mutum ya ci abinci ko bai ci abinci ba eh. za a iya yi wanda shi ma zai ba da clue ko kuma is a screening method wato domin a gane ya jikin mutum yake kuma misali akwai daga 100 daga 70 mm. mm. misali zuwa 100 ko ɗari da goma eh. lokacin da ya wuce wannan sai a ce lallai wannan ya hau daga ya kai da ɗari da ashirin zuwa sama sai a ce eh. lallai wannan akwai yiwuwar akwai hmm, siga ta sarari amma da eh. zai zama ɗari hmm. to wannan lafiya lauki yawa lafiya ya yi daidai so sannan kuma akwai lokacin da misali in ya kai ɗari ma misali ko ɗari sai a ce to wannan yana kusa da borderline har ma a ce mashi to yanzu wannan yaushe ka ce abinci eh. to in yanzu yanzu ya ci abinci ko kuma awa ɗaya ko wani abu makamancin haka eh. to sai a ce to eh wannan ya yi ko kuma bai ba da sauransu su likitoci dai su hmm, za su iya abin nan da kuma su ma'aikatan laboratory akwai hanyoyi da yawa eh. wanda zai iya ba da clue na hmm. ah, me yake da suna na yin shi din da kuma ah, me yake da suna unit din da ya bada da kuma miƙdarin da ya bada eh. sannan kuma ya danganta da wani irin hmm. eh, meke da suna abubuwa aka yi amfani da su to wajen awo din yawa wajen awo din kuma jiki zuwa jiki baya bambanta misali mai girman jiki haka wanda ke kamar giant haka da kuma wanda ke gajere da wanda yake daidai abin duk ba bambanci inda ya haura ɗari ya kai da talatin zai zama yana da siga? eh ba wani bambanci ba za a ce kila ko a ce saboda ko yaro ko eh. babba ko mace ko namiji ko dan shekara 25 misali da dan shekara 35 duk abin ɗaya ne ke duk lissafin zai zama ɗaya ne saboda ai shi jiki hmm. kaman yana daidaita ne hmm. kamar shi hmm. jikin da adam yana daidaita daidai da idan misali yanzu da za su ci abinci da mutane biyu eh. misali za su ɗauki sati guda suna cin abinci iri daya. Eh. to kusan glucose ɗin da za a samu ba za a ce akwai yiwuwar a samu bambanci amma bambancin ba da yawa mm-hmm. saboda abincin da suke ci da eh. kila aikace-aikacen da suke misali eh. a kaddara misali dalibai ne za su ci abinci iri ɗaya da safe hmm. za su ci abinci iri ɗaya da rana hmm. kila za su je aji hmm. kusan makaranta ɗaya da sauransu to ba wani bambanci to sannan kuma hatta wajen awon shi ma za ka ga ai za a yi la'akari da me yake da suna shekaru da kuma yanayin bambancin jikin wani zuwa wani yau sannan kuma shi yasa ma ai ake ba da miƙidari misali ba a ce kawai ɗari ba hmm. ko kuma ba a ce kawai tamanin ba haka ne in ya wuce in ya kai tamanin da ɗaya ya hau in ya je tamanin saba'in da tara a ce ya yi ƙasa ba a ɗauki wannan ba kila sai aka ɗauki daga saba'in zuwa ɗari ko ɗari da goma misali eh. so kaga a cikin wannan ana tunanin ko mace ne ko namiji ne ko babba ne ko yaro ne eh, ko mai kiba ne ko menene to kada ya gaza wannan kada kuma ya ɗara wannan to likita muna godiya sosai <laughs> lokaci yi mana halin nasa ka za mu dakata nan sai kuma a zama na gaba insha Allah sai mu dora daga inda muka tsaya masu kallon mu iya abinda za mu iya kawo muku kenan wannan lokaci din saboda karancin lokaci za mu dakata nan a biyo mu insha Allah shiri na gaba za mu dora daga inda muka tsaya a madadin ni da gabatar abdullah Adam da kuma shi babban bakon mu Dr. Abdulrashid Shehu muna muku fatan alkhairi da sake saduwa zama na gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh